Allah wanda zai kai every little step I take you will be there ubanta ne da na'ajin da kasa Allah a labaran ta yi wata makaranta da ake kira al-azhar da ke kairo yanzu yarinya ta kammala karatu ta dawo don jiya ma ta karanta kasan me Isha ba ni isha kamar ina nan. Mahaifin yarinya yana masifar ji da ita. Yana kuma neman mahaifin da zai zo ya tafi da wannan tashin hankali. ne tunani na gauna ka san yarinya bata san kowa ba yanzu ita a garin nan ita kuma yanzu yau magana ina jiki ne ta so ita kawai yanzu wani tuwo zai aure da amma wanda zai dinga karanta mata saboda kwayo sun ba abin da yake so da cikin wani da ya so ni amana ne ko ne so ne ki da ki yin yadda zan na san ba zan iya yadda za ka daga magana ma zan zo maka za ta tsaya ta saurari kalaman da za su fita daga baki ai sai ka tsaya ka shirya kalamai masu ƙarfi kafin ka rushe saboda kwakwalwar yarinyar na ja to bari ga ce kuma duk inda ka bullo mata da magana to ni bari baki labari ai ba na taɓa shirya kalami gida idan na doshi filin yaƙi a'a an ce ga mutum yana tsaya dauki kaza shi dauki kaza ai da mun ba a shirya kake duk bai da kake tunani ai daga lokacin da na kalli yarinya to daga fuskarta daga wato daga kan kan goshinta zuwa idan zuwa giranta zuwa idanta zuwa in kika to hancinta bakinta zuwa habanta to duk daga nan daga inda zan dinga karanto kalma da kalami yadda zai dinga shiga saboda wata kalmar zaki ji wata kalmar in na je hota to in na dan kalli ta kafin ta kai in na gaba za ta yi ba sai in dan karkatar da ita ah, akwai ka da kwana na na san ka san me ne mahaifinta eh. ya diga gagarumar kyauta ga mutumin da zai dinga faranta ma wannan ya tashi hankali ya kuma zama mijinta saboda ubanta duniya an yi kiyasi a duk cikin masu kudin da suke a Najeriya ba A da ya bada da da ta gaya ni zan ka yi ni an gama kawai yanzu abin da nake so eh ah, za mu iya zuwa a sai ka canja wallahi sai ka koma ka don sai bari wato bari miki wato kaifin kalma gane ya fi ga yawo jini na wuce na san ka kai ma ba kyau mu je mu je ki ji daga na da kai ku fasa kawai kenan mafarki na ya zama gaskiya tun da Allah ya nuna min ke a farki sunan wata yarinya santala su ko manoma suka ce ayaba sarauniyar tsantsi mai shiga ciki ta wanke dukkanin dattin da ke ciki wa'ansu ko suka ce lemun zaki shine maganin basir mai wanke dukkanin dattin ciki to amma fa duk da wa'annan misalan gaskiyar magana sai kankana sarauniyar dukkan wasu kayan cikin gona ba a yi kamarta ba ba kuma za a don kwallonta ma ai magani ne na hawan jini cuta kenan da ke rikita likitoci allah ya allah allah ka bani kankanin nan kai ta gidana kin ga na huta kenan da rashin lafiya amma ki taimake ni wallahi ko da na ji farin cikin dabban taba jin irin ta ba a rayuwata ni ba da kankana da na baka amma bari in baka kuɗi ka je ka saya Allah mai girma kin ga amfanin Ali, har kin batar da ni kin gani ni ba haushe ne amma wallahi na kasa fahimta to amma ku ai an sata fa a bayyana take domin ko ban taba ganin kankanan da take a tsaftace kan wannan ba Allah Allah Allah ka cika min gori na ji daɗi wallahi ko ko da sai na yi azumin shekara goma da niyyar godiya ga ubangiji kawai Allah ya ƙara miki lafiya. Allah na gode masa da ya nuna wannan wato ina farin ciki da wannan rana da zan iya cewa wannan da na bi eh, wancan bi ta ta ci amana ta je bin wancan ta ci amana ta to amma ki mahaifiyar ki ce ta ɗauke ki da kanta ce mai shi ta bani ki amana kuma na riƙe amanar ki insha Allah ba zan ci amanar ki kuma ina fata ke ma za ki yi biyayya ga mahaifiyarki domin ki ta nuna min cewa ni ne take buƙatar aure ki kuma na dauki alƙawari insha Allah ni na amince zan aure ki insha Allah na yi alƙawari kamar yadda mahaifiyata ta amince da ke ta ce kuma ka riƙe na amana ta baka ni Allah yadda zan yi biyayya a gare ka zan kyautata maka zan kuma guji dukkanin abubuwan da za su bata maka Allah yadda ba za ka samu matsala da ni ba shikenan ba haka bane na riga na san halin ku na mata daga baya zaki ki iya juya min baya